ja mu je zuwa ja mu je mu je ku ja samari to mu je na'am ya isa faɗin Allah baya tashi goro bai tashi na'am alhaji buba alhaji buba baban gel garambule ce nake kira. garambule ce nake kira mun kowa garambule da adana duniya alhajin Allah buba baban gel dan alatan da usaini jikan yaya Allah alatan da usaini kan yaya dan hasan da usai buba amma a ganin lai yake kwana daga za mu wuce kawai sai ya baka mana alƙalin duniya ya mu kuɗi ba kuɗe ya samu da riguna zan ta. daga zuwa ta'adiyya. daga zuwa ta'adiyya za mu je ya fi ta'adiyya maka za maka yake shi ko da alhaji bu babban malam inda na tsinke da buba duba mai ganga na duba mai ganga akwai gidansa da akwai motar shiga sananan a mai ganga mota ta ta burki ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun wa sallim ta ta burki ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun wa sallim tubati akwai gidansa na abuwa ina da gidansa da akwai motar shigarsa kada na tubata ta aje Gambu babban yo akwai gidansa da akwai motar shigarsa jinyar da akwai gidansa ya aje motar shigarsa duba ya hunde kaftar na'am na'am da akwai motar shigarsa nan ma da akwai gidansa bafun da akwai gidansa buba ya mota motar shigarsa nan a gandare duk da garwa buba ya yi gidan zamansa haɓai ganga ya yi motocin shigarsa ko ina da su haɗe buba in ya sau kamarwa kaga ya yi gida a marwa da akwai motar shigarsa ga duwala gidansa biyu ne haɗe ya yi motocin shigarsa shi da yara na yi baban yalta buba baban yalba ture ya hunde suna biɗarsa su ti gami da banyu sannan da zuwan sa cani sai ka ce can ne gidansa yanzu baban ya kuma baban ya garan bula kenan muka same shi a nan. a wutacce mai arziki ba kashi ba mai arziki ba garba dan ana san da wani kan yaya na hajja da hajja da wutacce na hajja da hajja na hajja da hajja buba dotijo na mama buba buba ne ma maganin da kai haka yake ta faɗa na hajja da hajja mijin diya na mama, da hajja buba doti jo mijin diya da mamma ka faɗa daidai mijin diya da mamma ba haka da hadda ɗan alasan da wutar da jikan yaya ba da kowa na je ba an kwana garan bulai da yara daga wucewa kawai za mu wuce ta'aziyya za mu je ya hunda ta'aziyya don mu zan kallau da ya rasu sai ga wutaccen sana'a ba wata magana sana sauka buba haka yake haka yake da ya bude gida ya bani duniya ba sai ka ce katon manista ni kawo mai kan zagi da ganga mai kan zagi ah, daki dai guda kowa da nashi kowa da dakinsa da gadansa a bai ta da rufuna baga baga ga kuɗi ba budai ga abinci irin kala kala sai wanda muka gada ba muka ci muka ture na ma mu baki bane baki ne muna tausan baki muna ba baki mutane ka kaga mu hudu ne na modi haka yake haka yake ni da kai balan wakili dan sabbato shi da mamman haka yake ɗakuna hudu an kaba mu kowane ɗaki da laita da gadon karfe na oda fitilar ma sai ka ce ta iko ya nuna mana kwarai da gaske ga abinci kala kala abinci iri sai baya wa muke yi mu ba mu bakin baban gelbu ba mijin hajiya da ne. dan alasan dan husaini wanda yau in za shi yawo baturiya za shi yawo mm, baya hawa mota ta kai shi na bai hawan keke ya kai shi bai hau doki ba buba am jirgin sama za ya taka ko da mai ganga za ya sauka ka faɗa daidai da kibo mai arziki ba ka kiba mai arziki da gari ba Allah gyara baya da dan girman Qur'ani cewa ni Alhaji Balan Wakili da Ali Ibrahim dan Bani mun ci mun sha alhamdulillah abdu mai yanka malam abdu mai yanka ya hunde kenan ka ya hunde kenan ya hunde kenan ka koma mun koma ya hunde malam abdu mai yanka ban ya dan malam abu uban ibrahim dan malam abu uban ibrahim da mai yanka mu ganan ya fundi ake bida biɗarsa haka yake sanuwa mai tanya yanka haka yake tubati suna bidarsa sanuwa mai tanya yanka mai ganga su ce wa Abdu, sai ya zo za ya yanka audu mai yanka na da wa Abdu, sa abdu sai ya je ya yanka da ke dauka je yanka shanu da wala a tara na ke federal abdu sai ya je ya yanka federal bature a tara na ge abdu sai ya je ya yanka ran da bai yanka ba abdu sai da su ci kaguwa da kwado abdu bai yanka dan da abba ko ibrahim dan malam abba uban ibrahim a sarkin banki a sarkin banki a adamu شوط الثاني الحمد لله